فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ba a taɓa samun wata alƙarya cikin alƙaryun da muka tura musu manzanni sun yi imanin da aka yi la'akari da shi ba har ya amfane su saboda sun yi shi kafin su ido hudu da azaba sai mutanen annabi Yunus yayin da suka yi imani na gaskiya sai muka yaye musu azabar kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya kuma muka ba su jin daɗi na ɗan wani lokaci kaɗan zuwa ƙarshen ajalinsu.